الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka ma balwa ko mayun belwa ah, wannan darasi da za mu yi za yi shi ne daga wata manzuma ta ibn abi dawud wanda ake ce mata alha'iyya saboda ta kare da Hau. wanda ya wallafa ta shine abdullahi bin abi dawud abdullahi ibn abi dawud wato abdullahi dan abu dawud wanda yake da littafi shahararre da ake ce masa sunanu abi dawud babansa duk mai karatun ilimi ba wanda bai san shi ba ka ce bukhari muslim sai kuma ka ce sunanu abi dawud to dan wannan malamin shine ya wallafa wannan manzuma din wanda take bayani akan aqidu ingantattu wato aqida ta sunna aqida magabata abdullahi bin abi dawud ya rasu a shekara ta 316 sau da aka tsohon malami ne kenan su yanzu shekara dubu daya muhimmanci saboda tana dauke da bayani na ingantacciyar aqida sannan kuma yayi a cikin waƙe waƙen kuma mai saukin wato ainihin karantawa kuma mai daɗin karantawa so da ka a yau za mu yi karatun a takaice ne saboda matsalolin da aka yi ta samu na gyare-gyare wanda kuma gobe insha Allah za mu ci gaba da karatun jibi ma haka wato yau zai zama kamar dai mukaddima ne na na wannan karatu amma za mu karanta daga cikin baitutukan da shi wato malam din yayi a cikin wannan manzuma wanda take dauke da baiti 33 mala yana cewa tamassak bi hablillahi wattabi'il ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله وسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وقل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دان الأتقياء وأبصر ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباء لجهم وأصدق ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شرب تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمزداد ما قلنا حديث مصرح رواه جرير أما قال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجه za يا أنك a nan kila iya baitutukan mala yace tamassak bi hablillahi wattabi'il huda tamassak kai riko bi hablillahi da igiyan Allah wattabi'il huda ka bi shari'a wala taku bid'iyyan kar ka zama dan bid'a ka tuflihu domin ka samu rabo gobe kiyama tamassak bi hablillah kai riko da igiyan Allah menene igiyar Allah shine alqur'ani ko shine tauhidi kamar yadda malamai suka yi sabani wajen fassara abdullah ya zo alqur'ani amma duk ma'anar da ne ta lana cewa wa tashimu bi abdullah jami'an wa la tafarra wa zkuru ni'matallah alaykum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwa wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum riko da igiyan Allah wasu ne suka ce da alqur'ani wasu suka ce da tauhidi kuyi yi riko da la ilaha illallah duk ma'anar ɗaya ne riko da tauhidi duk wanda ya riko da shi dole ya riƙe alqur'ani duk wanda ya riko da alqur'ani dole ya riko da tauhidi amma malam an yana nufin alqur'ani kamar sabbi habdillah kai riko da igiyar Allah ita ce alqur'ani saboda alqur'ani shine wanda in ka rike shi zaka samu tsira gobe kiyama shine igiyar Allah subhanahu wataala wanda ya zuro ta daga sama duk wanda ya kama ta ya tsira shine wanda ubangiji ala ya aiko wa bayinsa don ya zame musu shari'a alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alqur'ani babu shakka daga Allah ne kuma shari'a ne na masu tsoron Allah alqur'ani shine gagarau littafin da Allah ta'ala ya saukar daga sama kuma ya gagari wani ya zo da irinsa kuma ya gagari wani ya iya jirkita shi ya zo da wani abu wanda ba alkur'ani ba ya yi da'awan cewa alkur'ani ne a yadda da shi alkur'ani ba da wani amma sauran littattafai da suka gabata a taura injila an jirkita su kuma an yadda sunansu a tauran ko injila tare da cewa an caccanja su sun zama kala-kala wannan injilan wani injilan yohanna injilan matta da sauransu Hakanan ita ma ainihin a taura an jirkita ta to amma alkur'ani ubangiji ta'ala da ya saukar da shi ya kalubalanci dukkan wanda zai iya zo da irinsa ya zo da irinsa ya gagare shi sai kuma ya ɗauki alkawarin zai kiyaye abunsa bo tabarna ba za ta shigo masa ba ba wanda isa ya jirkita alkur'ani kuma a tafi a haka a matsayin cewa alkur'ani ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz mu muka saukar da alkur'ani kuma mu ne zamu kiyaye alkur'ani mu kare shi إنه لكتاب عزيز لا يأتيه البادل من بين يديه ولا من خلفه لتافي نيكا غرو باوان دي إسيدو دي إرنسا سنن فرنا باتا شغامة تغبان سقوة بايانسا شيسا zama شريعة مطلقة wanda ba ka shakka alƙur'anin da ke gabanmu nan za ka rantse ka ce billahi lazi la ila ƙur'anin da Allah ya aiko annabi ma da shi kuma ba za ka yi kafara ba to shi yasa shiriyan da ke ciki ba wanda ya isa ya canja to shi sa Allah ta'ala ya ce a yi riko da alkur'ani alkur'ani shine duk abin da kake nema na ilimi na shari'a zaka same shi a cikin sa sai dai kila idan baka fahimta ba jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijal dukkan ilimi yana cikin alkur'ani sai dai fahimtar mutane ne yake gaza in qur'ani bai yi filla filla da shi ba yayi ishara zuwa gare shi ya yi nuni zuwa ga wannan magana ta sama kuma shine zai kara bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da alqur'ani don ka bayyana mutane abin da aka saukar musu yasa ake kitabul lahi afdalu kulli ala wa utla kullu zulmi wa la abqi bihi badalan batatan walakin astazidu bihi ulumi littafin Allah shine mafificin kowane irin ilimi shine mai yayi duhun za abun nan duhun jahilci yayi maka duhu na bata na shirka na bidiyoyi yace ba zan nemi wani abu daban kuma in ce zan nemi shirya a wurinsa bayan alqur'ani mana alqur'ani bai zame maka shirya ba ba abun da zai zame maka shirya fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minu saboda alqur'ani shine mai bayyanar da shirya da magana wanda take mai fasaha mai balaga saboda mahalicin fasaha da balaga shi ya saukar da alqur'ani anan shi yasa ma yake baka shawara ko na farko shawara ko umarni na farko tamassak bi habdillah kai riko da alqur'ani alqur'ani maganar Allah ne alqur'ani shari'a ne alqur'ani daga saman samman bakwai ubangiji ta la saukar da shi zuwa ga bayansa don in sun riko da shi ba za su bata ba tamassak bi habdillah wattabi'il huda ka bi shari'a ka bi abinda alqur'ani ya kunsa shari'ar da ke cikin sa ka bi shari'a na addinin musulunci domin ka tsira gobe kiyama akwai hajar irshadin wa bayanin akwai hajar tawfiqin wa ilhami akwai shari'a na bayani wanda alqur'ani yake yin sa manzala ta sama yake yin sa a cikin hadisai malamai su ma suke yi su nuna maka hanyar shari'a bani ta ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim tabbas ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana shi ka farki madaidaici shine alqur'ani sannan sauran malamai suna shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici duk wanda ya ma bayani da dalilai na alkur'ani da sunna yana shiryar da kai mana na maka bayani shirya wannan kuma ya rage naka ka ɗauka ko baka ɗauka ba sannan akwai kuma shirya mai ma'anan hadayo ilhamin wa tawfiq wato shirya na gamon katar da a cusa maka shiryan a zuciyarka ka yadda da ita kai aiki da ita wannan wannan kuma babu mai yi sai ubangiji subhanahu wata'ala ne kawai wato a maka bayanin shiriyan ka bin shiriyan wannan abu ne daga Allah subhanahu wata'ala shi yasa ubangiji ta lace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka iya shiryar da wanda kaga daman ka shirye shi wanda kake son ka shiryar da shi abuwa Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama kisa lokacin da babban sa Abu Talib ya zo rasuwa manzala sa sama ya yi iya kokarin sai karbi shiryan amma bai karba ba lokacin su abuja suna kewaye da shi yana kokarin zai bar duniya manzala ya tina irin gatan da babban sai masa abu ne ce masa ka faɗi la ilaha illallah kalmatun uhajju laka biha inda ka faɗi la ilaha illallah wannan kalmar zan kare ka da ita a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wata ruwa zan maka shaida da ita a wurin Allah wuta ba za ta kona ka ba in ka cika da wannan kalma idan ya faɗi haka su abu sai su ce masa a targabu a millati abdulmuttalib za ka yi kyaman addinin babanka addinin abdulmuttalib mana ka bi addinin yaro sai bai zai karba ba manzo Allah ya take maimaitawa ka faɗi la ilaha illallah zan kare ka daga wannan kalman su sake ce masa za ka bar addinin babanka ka bi addinin yaro hasa uku manzo Allah yana faɗa karshe ce wa ala millati abdulmuttalib yace yana kan addinin abdulmuttalib sai Allah ya dauki ransa to kaga wannan irin wannan shirya, manzala sama bai mallake ta bane da ya cusa wa babban sa cikin zuciyarsa Allah ta'ala shi ya mallake wannan sai mutu ba tare da imani amma manzala sallama wani yaro bai hudi bai da lafiya manzo Allah ya je gaishe shi saboda kirkin yaro ya je same shi ya ga alaman zai bar duniya wannan rashin lafiyar nasa alama ba zai kai labari ba ne sama ya ce masa ka ce la ilaha illallah sai ya kalli babansa babansa sai ce masa a ɗi abal qasim kabi baban qasim shine manzo Allah ta sama kabi shi sai ya ce ashhadu an allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan sai musulunta yana musulunta sai Allah ya dauki ransa manzo Allah ta sama ya juya yana murna yana alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar na gode wa Allah da ya tsamar da shi daga wutar jahannama da sababina shikenan ya zama musulmi shi kuma to kaga idan da a ce shiriyan a hannun maza sa sama take ai da ya cusa wa babbansa to shiriya ba ta hannun kowa tana hannun Allah subhanahu wa Shi shine mai shiryar da wanda ya ga dama amma bayanin shiriya wannan duk wanda ya santa zai iya bayyana to shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi yayi kuma shine abin da kowane malami ko dalibi wanda ya san wani abu na addini yayi ya bayyana da shiriyan wannan kuma ya rage ka karba ko karka karba Allah ta'ala ya bayani shiriya kowace iri a Qur'ani da kuma a bisa harshen manzala ta sama amma wasu sun bi wasu basu bi ba wa hadainahu najdain Allah ya mun shiryar da su ta farki biyu ta farkin shirya da na bata bani ta dace wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama ala al-huda samudawa mun nuna musu hanyar shirya shine ma'anan hadainahum samudu mun nuna musu hanyar shiriya amma sai suka zaɓi bata akan shiriya din ma'ana sai ba su bi shiriyan ba a sai hadai bayani ne an musu bayanin shiriya amma ba su karbi shiriyan ba sai suka tafi akan bata saboda ba samu taufiki daga munkatar daga wajen ubangiji subhanahu wataala to a nan ina ce maka kai riko da alqur'ani sannan ka bi shiriya duk inda ka ji shiriya ka karɓe ta kai aiki da ita kar ka ce a'a wani ne ya faɗa ai ba wani ne a'a لا تنظر ila من قال ولكن انظر ila ما قال kar ka duba ka cewa ya faɗi wannan magana ka duba me mutum ya faɗa din idan ya faɗi gaskiya ko aurin waye ana karban gaskiya ko bai kai ka shekaru ba ko bai kai ka kuɗi ba ko ka fi mulki ko kungiyar ku ba ɗaya ba in ya faɗi gaskiya ka karbi gaskiyan kai shirya ka kai aiki da ita kar ka lura da waye ya faɗe ta abun da ya faɗan gaskiya ne cikin nan ka karɓa. wanda kuma kake ganin sa shi wani ne in ya faɗi abin da ba gaskiya ba sai ka bar masa maganansa idan mutum haka wannan shine mai neman shirya alladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ma ahsana masu sauraron magana su bi magana da take ta daidai wanda ta fi saboda haka ka bi shirya da ake bayyana maka kar ka lura da waye ya faɗe ta ka zama mai kankan da kai ka zama mai tawazu'u domin mai girman kai shine wanda ba a karban shiriya ko gaskiya sai wajen wani da wani to wannan kuma manzala sun ayace ba zai shiga aljanna ba la da kullu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr duk wanda a zuciyarsa akwai kwayan zarra na girman kai manzala sun ayace ba zai shiga aljanna ba so ne ya rasulullahi wani yana son rigansa ta zama mai kyau takalminsa mai kyau shi ma girman kai ne ta wannan ba girman kai wani Allah mai ado ne yana son abu yace al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas abinda ake cewa girman kai a gaya maka gaskiya sai ka kibinta ka rena jama'a kowa ka walakanta shi kowa ba komai bane kai ne wani abu wannan shine girman kai duk wanda za a gaya masa gaskiya bai karba ba akwai cuta ta girman kai a cikin zuciyarsa kuma wannan cutan za ta hana shi shiga aljanna kuma ita ce sababin batansa kamar yadda batar da shaidan da Allah ta umarce shi da yawa annabi adamu sujjada ya ce kai yaushe zan yi wa wannan sujjada yi na fi shi haka ce ya ce an halice shi da tunku da da yunku ta ne kuma eh, shi kuma halice shi da wuta so da aka sai girman kai sai iya bi sai kasance daga cikin kafirai kamar yadda ubangi ta ya faɗa illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin to karka dinga daukan dabi'u irin na wato ainihin na shirya. ka bi shirya. duk inda ta bayyana maka sai ce wala ku bid'iyan kar ka zama dan bidiya kar ka zama dan bidiya wane ne dan bidiya shine wanda yake barin alqur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dauki sa a wani wuri daban imma ya zama shi ya kirkiro wa kansa ko kuma wani ne ya kirkiro masa wannan abu shine ma'anan bid'iyyan nisba ne zuwa ga albidi'a. wato karka zama mai yin bid'a abin da ake cewa a addini shine abun wani abu da aka ɗauke shi cewa ibada ne ana bautawa Allah ta'ala da shi a samu lada kuma bai da dalili daga alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ibnu rajab yace ma la aslahu fi shar'i yastanidu ilayhi abun da bai da wani asali da zai jingina a gare shi a shari'a bai da dalili shine asali abu ishaq ash-shadibi da malike ne ya littafin ya yi tafai guda biyu al-muwafaqat da kuma al-ittisab kuma ya shahara da wa'annan littafin a cikin littafin sa al-ittisab ya yi ta'rifin bid'a wanda ba ta'rifin da ya kai shi yace abin da ake cewa bid'a shine tariqatun fi dini mukhtara'atun tudahi shar'iyyata yuqsadu bi suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at lillahi ta'ala yace wata hanya ce a addini bid'a hanya ce aka shigar da ita cikin addini muhtara'a wanda aka kirkire ta da babu ita babu a qur'ani ko a hadisi ko a aikin magabata wannan hanyar tubahi shari'a ta yi kama da ta shari'a dan ka gani sai ka ga sabuwan shari'a ya zo da su amma siffan yanda ake yin su sai zama na mai bid'a ne shari'a ba ta zo da ai bautawa Allah da irin wannan siffan ba kaga yayi kama da shari'a sannan ana nufin shiga wannan hanyar ta bidiya don a kai matuƙa wajen bautan Allah subhanahu wataala ke sha mai bidiya zaka samu galibi da ikhlasi yake abun sa shi yana son ya zama wali ko ya zama mai ibada ya zama makusancin Allah subhanahu wataala shine manufarsa to amma wannan manufar tasa kuma ba ta gyara masa abun da yake na bidi'a da bata don alghayatu la tubarru alwasila Wani ita ce aqida wajen musulmai amma yahudawa su a wurin su alghayatu tubarru alwasila wato zaka iya aikata sabon Allah in akwai wani manufa da kake da shi mai kyau a gaba yahudu suna da wannan amma musulmi ba mu da wannan ba dama ka bi hanya ta sabon Allah ka ce kana neman yardan Allah subhanahu wataala ko kana son ka cimma wani abu mai amfani ko na alkhairi ba zai yi ba sai dai ka bi hanya ta alkhairi saboda haka wannan shi ake cewa bid'a bid'a kuma bata ne a addini manzala sallallahu ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya abu ba mu muka ce ba a addini za a mayar masa ba za a karba ba sannan ya ce فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ يتي إياكم ومودثات الأمور فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة ويقول سنة ku yi riko da sunnan khalifofi na abubakar da umar da usmanu da aliyu wanda suka zo baya na shiryayyu masu shiryarwa ku yi riko da sunnan su sosai ya ce ku da bid'a abin da aka kirkiro a cikin addini duk abin da aka kirkiro shi aka danganta addini da shi aka danganta addini shi manzala sa kuma yace bid'a ne ko ce bid'a kuma bata ne kuma manzala yace maka dama yace wa man yara minkum aw man ya'ish minkum fa sayara khilafat kathira duk wanda ya rayu a cikin ku zai ga sabani mai yawa wanda yace kaza wanda yace kaza kuma kowa yana da'awancewa akan gaskiya yake wannan ya rungumi shirka yace shine tauhidi wanda ya rungumi bidiyoyi ne suna sunna ne ibada wanda ya rungumi sabon Allah ma wai da ne yake neman lada da kusanci da yardan Allah ba'ana wata amma kuma abin da yake bata ne sabon Allah ne kuma yana zato yana da awan cewa shari'a ne akwai wanda kuma sun rike qur'ani da hadisi su ma sun ce akan shari'a suke sai zuwa ne zaka bi sai ka duba wake da dalili wake da hujja wake kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wanda suke bin alkur'ani da sunna su wane ne addinin su ya dace da na abubakar da umar da usman da aliyu su ne suke kan sunnar manzala sama su ne suke kan shirya amma duk wanda ka taba cikin masu batbatattun nan kowa zai ce maka me akan shirya yake kowa zai ce yana kan shirya wa kullun yad'i waslan bi layla wa layla la tudru lahum bi dhak wa ta shine akan gaskiya alhalin kuma bai da dalili so da haka duk abin da mutum zai kawo na addini sai ya kawo dalili wannan shine ka'ida qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin in kai dawa kace wannan abu addini ne in mutum yayi shi samu lada a wajen Allah ta'ala sai ya ce to me dalilin ka in ka ce wannan abu shine shiriyan da manzala ta kuma zo da ita a ina ka gani a alqur'ani ko sunnansa waye magabacin ka akan wannan kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin to anan ne zaka gane mai gaskiya da mara gaskiya waye yake tafiya akan dalili waye yake tafiya akan wani abu daban wanda bai da hujja ai yahudawa da suka yi da'awan cewa su bayin Allah ne su waliyan Allah ne su ne Allah yake so ba mai shiga aljanna sai bai hude haka nasara su ma suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda yake addinin nasara Allah ta'ala sai kalubalance su wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara sai Allah ta'ala ce tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum ba mai shiga aljanna sai yahudi in yahuda ba mai shiga aljanna sai nasara in ji ba nasari Allah ta'ala ce wannan shine burin su to ku kawo dalilin ku inda su kuke to wannan ka'ida ta kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ita ne take bambance kariya da gaskiya kana kan dalili daga qur'ani a to wannan maganar ta gaskiya kana kan dalili daga sunnar mazala sa sama abinda kake akan sa daidai ne baka da hujja wannan sunan sa bid'a ne mazala sa sama ya mana kashe da kuma akan bid'a sannan ce kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ne iyyakum wa mudathati umuri fa inna kulla mudathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala kowace bid'a bata ne to kar wani kuma zai ce maka ai akwai bid'a da take shirya ne wata bid'a akwai bid'a mai kyau akwai mara kyau a in dai bid'a sunan abun to mara kyau ne sai dai in abu ne mai kyau kai ka sa masa suna bid'a kuma alhali sunansa ba ba bane wannan sai mu ce a wannan yana da kyau ga dalilansa daga qur'ani ko hadisi amma mu mun ajiye maka wannan sunan ba bidi'a bane in kuma baya da hujja daga qur'ani ko hadisi to sunansa bidi'an ne kuma kasa ne don manzala sama ce dai manzala sama shine yake kowace bidiya bata ne to bayan da za a wani kuma zai ce mana akwai bidiyan da bidiyan da take shari'a ne kuma mu bar maganar manzala sa sama sannan mu bi maganar sa babu wannan suka yi suna kafa dalili ayi hadisi manzon sama ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm qiyamati min ghairi an yanqusa min min min ujurihi shay'a duk wanda ya sunnanta sunna mai kyau yana da ladan wannan sunnan da ladan waɗanda suka yi aiki da wannan sunnan har duniya ta tashi ba tare da an tauye musu ladan su ba su wanda suka aikata sai suka ce sai wannan yana nufin me akwai bidi'a mai kyau kenan don Allah wannan hadisin ta ina zai nuna akwai bidi'a mai kyau man sanna sunnatan aka wanda ya sunnanta sunna kaga wanda ya san larabci ba zai taɓa faɗan haka ba dama sunnan akwai ta sai ka sunnanta ta me ma'anan ka sunnanta ta ka koyar da aiki da ita ka aikata wani ya gani shi ma yayi za ka samu ladansa ko ka koyar wani ya ji wannan sunnan ya ɗabbaka ta za ka samu ladan wannan aikin da ya kamar yadda za a bashi to amma idan kace bidiya ake nufi to ai da inda bidiya ne sai manzo Allah sai ya ce man ikhtara'a bid'atan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ai manzo Allah balarabe ne kuma yafi kowa fasahar magana da sai ya ce man ikhtara'a wanda ya kirkiri bidi'a hasanatan mai kyau yana da ladan wannan bidiyar da ladan wanda ya aikata ta manzo ya faɗi haka sai ya ce man sanna sunnatan hafaka sai sunna ake magana a kai. sunna ne shi yasa imam malik imam darul hijra yace man ikhtara'a bid'atan yaraha hasanatan faqad idda'a anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risala لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وما لم يكن وما لم يكن وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا imam ali yace duk wanda ya kirkiri bid'a ta yake riya wannan bidiyan wai mai kyau ne mutum ya kirkiri bidiya sai ce ai wannan bidiyan tana ta kyau yake ganin ta cewa mai kyau ne imam ali ya ce wannan ya riya cewa manzo Allah sama ya ha'inci Allah wajen isar da manzonci bai isar da addini nan cikakke ba shine ya gano ga cikakken manzon Allah ya boye shi ya zo ya cika yace saboda ubangiji ta zace al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addini wannan ranar ta sauka hijira tana shekara goma shekaran da manzo Allah zai bar duniya imam Ali yace duk abun da bai zama addini ba a wannan ranan to a yau kuma bai zai zama addini ba to sai ga wani abu nan an ce addini ne kuma ba a yin sa a zamanin manzo Allah sa sahabbai ma ba su san shi ba tabi'i ba su san shi ba su imam Ali duk ba su san shi ba sai kuma aka zo aka ce addini ne wannan abu ya zai zama ya zai zama mai kyau saboda imam Ali ya gama magana don kana bin maganganun magabata kana ɗaukan fahimtansu kana fahimtan addininka a bisa yadda suka fahimta ba za ka kirkiro abu na bidiya ka ce bidiya ne mai kyau ba wannan ba zai yi ba saboda haka manzala ka sama bai ce wanda kirkiri bidiya mai kyau yana da lada ba kwata kwata kai kuma ka zo ka fassara wannan hadisin a haka to sai mu ce waye magabacin ka a wannan fassara ko shekara ɗari za a baka kana bincike wallahi baka yi saka kawo wani daga cikin magabata ba cewa ya fasara wannan hadisin da bidiya ba za ka samu sai dai wani wanda kwanan nan ya zo rikowar mutane akan bidiya ko kuma masu kalin hujja saboda wayanda suke bin sunnar mazala sallama su ba su da wani aqida sai da sunan ta tabbatar kafin ma ka kudurta wannan abu cewa aqida ne ko ka ɗauki wannan abu cewa ibada ne sai kai sai ya tabbata a sunna so da haka in aka tambaye ka wannan kuma ina ka same shi a ga inda na same shi amma dan bid'a kuma sai ya kirkiri abun yana botawa Allah da shi in an kalubalance shi aka ce ina dalilin ka sai kama yawo yana kalin dalilai sai kama zagayawa yana neman waya zai ya kare kansa sai dauko aya tana gabar shi kuma yakan kwarata ta yamma hadisi yana arewa yakan kwarashi kudu ko yana kafa dare sai ruɗi jahilai wanda ba su da ilimi da wannan sai zai ta bayani a yi kabbara ko kuma in ya reza ma ayan ta kasa murtuwa hadisin ya kasa tonkoruwa sai ya kama maka misalai ha to ka ce bidiya duk bidiya wata ne babu fanka ne a masallacin ku ga fanka nan ga kafin shimfudan masallaci ga sifika ga waye kaga wannan bai ma san me ake nufi da bidiya wanda ya faɗi haka ko yana son ya jahiltar da mutane ya ɗauke su jahilai ya wautar da su cewa ba su san abin da suke lalla fanka addini ne shimfiɗin masallaci addini ne ma'aik addini ne ko sifika ana magana akan abun da aka ɗauke shi ibada ne don a samu lada a wurin Allah a samu yardan Allah da shi shine bidiya take shigowa sai kuma a zo ana maka misali da da da ragumi ake zuwa makka yanzu kuma an samu jirgin sama ana zuwa Makka da jirgin sama shi ma ibidi bidi'a ne in ka ce babu bidi'a to karka hau jirgin sama ka tafi da kafan ka ko da rafi da Allah hawa jirgin sama ibada ne da arna da musulmi akwai wanda ba hawa jirgin sama haka wannan yana so ya dauke ka wawa ko kuma shi din kansa jahili ne bai fahimci ma me ake nufi da bidi'a ba Ta kamata mutane su zama masu hankali shi yasa manzala sa da yace man dasa fi amrina hadha ma laysa minhu to sai wani zai iya dauka irin wannan mutanen da zaka ce fi amri ya su dauka duk al'amuran duniya sun shiga ciki sai wata riwaya ta zo ta ce man ahdatha fi dinina wanda ya kirkiro ne abu a addinin mu kaga sai in ya zama a addini ne ka danganta shi zuwa ga addini nan ne yake zama bid'a na ka danganta shi a addini ba kuma ba zai zama bid'a ba to amma da yake dama sanda da mutum ya rungumi abun yake kalin dalilai to shine zaka ga yana ta buga wannan misalin amma addini kan baya bukatan irin wa'annan abubuwa in dai ka dauko da qur'ani da hadisi dalilai a ciki suke na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala taku bid'iyan la'allaka tubdihu kar ka zama dan bid'a domin ka samu rabo kar ka zama mai bin bid'a don ka samu rabo gobe kiyama tuflihu daga alfalahu ne alfalahu kuma shine alfawzu bil matsalubi wan najatu min al wato abinda kake nema kake son sa na alkhairi ka same shi abinda kake gudunsa kuma na sharri kaga abun nan ka tsira daga wannan abun to wannan shine ake cewa alfalahu kenan la'allaka tuflihu don ka tsira daga wutar jahannama ka shiga aljanna in kana bin sunnar manzala sama za ka samu wannan don manzala sama cewa yi mai kullukum tadkhuluna aljannata إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى دكان يقول ذاك شجاع الجنة سيوان ديكي سيسا بيزوكا تيوازيك شجاع الجنة من الله سمعي تيد وان دي بيني zai shiga aljanna wanda yake bina kuma ya ki shiga aljanna ma'ana zai tafi wuta a sai in kana bin sunnar manzo Allah ka kama hanyar aljanna in kana bin kuma abun nan bidiyoyi wannan ka kama hanyar wuta ne yasa wata ruwa ya zo wa kullu balalatin wa kullu balalatin finnar ko wace bidiya bata ne ko wace bata kuma tana cikin wuta kenan wanda zai samu rabo mai girma shine wanda ya rike sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faman zuqziha anin nari wa udkhila jannata faqad faz famal hayatu dunya illa mata'ul ghurur wanda aka nisan tashi daga wutar jahannama aka shigar da shi aljanna shine ya samu babbar rabo wato rayuwar duniya rayuwa ce ta sau da haka muna son mu samu da gobe kiyama mu yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu nisanci bidiyoyi kamar yadda malamai magabata suka ainihin wato abun nan suka suka kore bidiyoyi imam mali yana da wasu baituttuka bai cika yin wake ba amma yayi yace wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharru al-umuri al-muhdathat al al mafi alkhairin addini shine wanda sune bidiyoyi wanda abubuwan da aka kirkiro aka sa su a addini wanda ba su da dalili babu wani magabaci da bai yaƙi wato bidiyoyi a addini ba zan bar wannan baitin a haka baiti na gaba yace wajin bi kitabillahi wa sunanillati akad an rasulillahi tanju wa tarbu wajin kai addinin ka bi kitabillah da dalilai daga alqur'ani wato kai addinin ka da riko da alqur'ani da ɗauko addinin a cikin alkur'ani wa sunanin lati da kuma sunnonin da suka zo da kuma sunnoni allati atat waɗanda suka zo an rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanju sai ka tsira wa tarba huka ba cikin wannan kaman wannan baitin kaman karfafa maganan baya ne na wancan baitin kai addinin ka daga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sama yace taraktu taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati na bar muku abinda in kun yi riko da shi ba za ku bata ba a bayana shine littafin Allah da sunna ta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka alqur'ani da sunnar manzon Allah sallama sune addinin dungurungun din gaba daya wa atiullaha rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idon ka a rufe in Allah ya faɗa ka bi karka ce don me yasa in manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa ka bi karka ce don me yasa in kana wannan tambayoyin kana neman jayayya ne kuma kana neman fata ne ce sa inganta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma balla qaumun ba'du dan kanu alayhi illa utul jadala mutane ba su bata ba bayan suna kan shirya face an ba su jayayya sai sun kama jayayya da ayoyin Allah da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su je su fada bata don in ka bar sunna tabbas bid'a zaka shiga saboda haka ka bi Allah ka bi manzon Allah idan ka arufe ba tare da kace don me yasa ba shine ma'anan atiu Allah wa atiu rasul amma ta ka ce wa ulil amri minkum ba ce wa atiu ulil amri minkum ba ku bi malamin ku da shugabannin ku amma idan ku a bude ya za fa aka ce wa ulil amri kun su ba a ce wa adiu ba kaga wa la in abu ya tabbata Allah ya faɗe shi ka bi wa adiu rasul in abu ya tabbata manzon Allah ya koyar da shi ko baka ganshi a Qur'ani ba ka bi idon ka a ba ka ce a ah, to wannan bai zama Qur'ani ba a manzon Allah shi ma an aiko shi ne da shari'a hadisansa wahayi ne daga Allah subhanahu wataala kamar yadda alqur'ani ya zama wahayi to amma wa ulil amri minkum shugabannin da malaminku ku idon ku a bude idan malami ya tsora ka akan alkur'ani da hadisi sai ka bi shi yasa su ba a ce wa adi'u ba saboda bin su din taba'an ne lime littiba alkur'ani wa sunna yana bin alkur'ani da sunna in ba su bi alkur'ani da sunna ba za ka bi su ba shi yasa to ak sai idon ka abu ne su za ka bi ah to ai yahudu abun da ya halakar da su kenan da suka bi shugabanninsu suka bi malamin su da wadiyan su idan su a rufe sai suka dawo suna bauta musu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah suka riki ainihin malamin su da waliyan su wani abu daban wani abun bauta ba Allah ba subhanahu wataala haka yahudu suka yi haka nasara su ma suka yi hadi bin hati a ka'ida mazala sun ya ya karanta wannan ayan yace alasna na abu domin fa ba bauta musu muke yi ba sai ce ah ba sa halatta muku haram ku yadda halal ne yace ya muna wannan ba sa haramta muku halal ku yadda haramun ne suka ce ya muna yin wannan yace fatilka ibadatu wannan shine bauta to duk malamin da zaka bi idon ka a rufe to zai badda kai kuma zaka dawo kana bauta masa kai, ido a buɗe amma Allah da manzon Allah ido makauniyar da'a ake musu su kuma makauniyar da'a kar ka tsaya wa jima ka ce don me yasa wannan ka ɗauko hanyar bata ne a bi Allah ka bi manzo Allah sallallahu alaihi shine ka bi alqur'ani ka bi sunnar manzo Allah sai Allah ta ce fa in tanazatun fi shay'in to ila Allah wa rasul in kun yi da kuka kasa fahimta wani abu na addinin ku kuma da shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalika khairun wa ahsanu ta'wil kikkiawan makoma kenan saboda haka da ni da kai mun zo da wata matsala ni na ce addini kai ka ce ba addini ba mu koma qur'ani da hadisin manzo Allah sai su riba mu rigima in sun riba rigiman kuma to kuma babu wani kuma wanda zai ce ba haka bane Allah ya ce manzo Allah ta sama ya faɗa na fata muna fahimta to wani abin nan a wannan zamanin zamu iya sabani da kai wajen fahimta alqur'ani da hadisi ga ayan ka kawo ni in ce kaza take nufi kai kuma ka ce kaza ne ga qur'ani sunna ta zo da shi ni in ce kaza na fahimta kai kuma ka ce ga abin da ka fahimta fahimta me zai raba wannan rigiman shine mu koma fahimtar magabata sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina su ya suka fahimci wannan waɗannan ayoyin ko waɗannan hadisan sai su raba mana rigima duk fahimtar su kuma to dole mu mu koma zuwa gare ta koda ta saba wa tamu don su ma Allah ta'ala ne ya umarni a bisu yace wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba manzala sa sama ya biyo ta hanya ba ta mumine ba sahabban manzon Allah ta ta bi ina sai ka dauki fahimtan ka daban ba zo ba Allah ta'ala ya ce za mu kawata masa abun da ya jibinta din gashi abu ne mummuna sai ka dinga ganin sa mai kyau ne bidiya ne sai ka dauka addini ne shirka ne sai ka dauka tauhidi ne imani ne a ƙarshe Allah ta ce mu je mu sashi a wutar jahannama saboda bai bi hanyar manzo Allah bai bi hanyar mu'mine magabata ba da aka kenan sai mu koma ya fassara kuma ina nan gaji ta tafin tafsirai an wallafa gaji ta na sharhin hadisi an wallafa sai mu bar sharhin yan baya baya don kila malamin ka yayi littafi yi sharhin hadisi sai mu ce a mu koma can magabata tun daga zamanin tabi'ai da tabi'u na sun yi littattafai su ya suka fassara wannan hadisi ko ya suka fassara wannan ayan sai mu dauki fassaran su sai mu bar na malamina ni ma in bar na malamin ka ka bar na ni ma in bar na sai mu dauki na magabatan kaga riba mana rigiman kenan to duk mai neman shiriya a haka zai tafi ka bi alqur'ani da sunnar manzala ta sama a bisa fahimtar magabata amma a bisa fahimta nan a ka aje fahimta nan ni wane ne fahimtan ka a mu aje fahimtan ka waye kai fahimtan magabata dai ita ce ingantacciyar fahimta dan su suka fi mu tsoron Allah wattaqullah wa yu'allimukum Allah in tattaqullah yaj'al lakum furqana su suka fi mu tsoron Allah su suka fi mu samun lokaci na fahimtar ilimin su ne wanda ba abin da suka shagala da shi sai ilimi sune wanda manzo Allah ya ce khairun nasi luna thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum sune mafi alkhairin mutane sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina su Allah ya mazala ya musu shaida akwai alkhairi a tare da su to mu koma fahimtar su in fahimtar mu ya saba da tasu tabban namu kuskure ne nasu ne daidai sai mu koma to mai neman gaskiya za a daidaita da shi anan amma ba gaskiya mu ki nawa ba zai yadda a koma ba ka ke zan shari'a fa abun da ta bari don tare bari giman da ke tsakanin musulmi to amma sai dai musulman ne wasu ba sa son mai gaskiya din wadin bi kitabillahi was a lati ataqa rasulillahi tarju wa tarba ka bi sunnar manzo Allah sai aka ce sunan sunnonin manzon Allah ma'ana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda addinin dungurungun din yana kansa imam ahmad yake cewa دين النبي محمد أخبار نعم المدية للفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى فالشمس باذغة لها أنوار الدين مزالة ذلك سسوى قبائنسا الدين مسلمين ينا كان حديثا من ذلك سسلم سنة الدين كبي سنة رمضان الله كبي الدين من ذلك سسلم yace madalla da abun hawanka in hadisin manzala sa sama yanzu idan za ka yi tafiya daga nan zuwa yola ko jalingo za ka buƙaci abun hawa in abun hawan ka lafiyayye ne za ka ga nan da nan ka'ida ka da matsala idan abun hawan yana da matsala kuma za ka sha wahala a hanya to akwai abgana kai matafiyi ne za ka tafi lahira kana kan hanyar tafiya ne ta lahira to ka ɗauki hadisai su ne abun hawan ka na zuwa lahira ɗin to in ka ɗauki wannan ka rike hujjoji hujja mai ƙarfi wanda za ka tafi lahiran ba tare da ka samu matsala ba yace karka kyamace hadisi karka kyamace ahlul hadis malamin hadisi sune masu bin sunna manzo Allah sallallahu alaihi yace ra'ayi duhu ne hadisi kuma yini ne yanzu da a yini in kana tafiya kana ganin hanya ba sai ka kunna fitila ba amma ra'ayi kuma dufai ne in kana tafiya sai zama me sai zama kana fadawa rami kana kaucewa hanya don ka bi ra'ayi ka bata ka bi sunnar manzon Allah sallallahu yace da yawa ko mutum zai jahilci shiriyan alhalin rana kuma tana bayyana mutum ya je ya bata yana tafiya alhalin da rana ne kuma ya kasa gane hanya ma'ana hadisin manzon Allah suna nan a bayyane malamai suna karantawa suna fassarawa ana kira zuwa ga sunnar manzala ta sai kaga wani kuma ya bata duk da wannan kiran da ake yi to kaga wannan shine ne shine mutum ba shiriyan yake nema ba kenan in shiriya kake nema tana nan a bayyane to anan ma da yake mana wa sunanul lati a an rasulillahi tarju wa tarbu tanju ka bi sunnoni da suka zo wajen manzo Allah subhanahu saboda akwai sunnonin da ba daga wurin manzon Allah suke ba akwai sunnonin yahudu mutane zalla wanda ko manzo Allah subhanahu yace a ƙarshen zamani al'ummarsa wasu daga cikin al'ummarsa za su bi sunnonin yahudu Su ne hanyoyin yahudu kenan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakalu juhra dabbin la dakhaltumu za ku bi sunnonin wanda suke kafin ku hanyoyin wanda suke kafin ku taki da taki suna dagawa za ku daga zira'i da zira'i wata ruwayan hazal qubbati bil qud da za su shiga ramin damo da kuma za ku shiga ramin damon tare da su saboda bata duk irin bid'an da suka yi za ku sai sabai suka ce yahudu da nasara kake nufi ya rasulullah sai ce to zuwa in ba su ba shi yasa yanzu duk wata bid'a da zaka dauka ko ta shirka ko bidiyoyi a ibada in dai ka daga ta zaka samu asalin ta yahudu da nasara ne kowace bid'a ka dauko tana da misali a wurin yahudu da nasara to da su ne kakakin bid'a gaba daya kowace iri rike ainihin wasu mutane a dinga bauta musu a matsayin ko kowane yahudu su suka fara nasara su suka fara wannan yin shirka a dauke shi cewa ibada ne yahudu su suka fara shi sa manzo Allah ya zo barin duniya yace qatalallahu yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah tsine yahudu da nasara sun rike kaburburan annabawan su wurin sallah suna bauta kaburburan annabawan su duk wata bidiya da zaka dauka to yahudu da nasara su suka fara kirkiran to da tafiya tana tafiya manzon Allah ya zo da addini ta ce tauhidi da sunnata kuma ya bar al'ummarsa kai ce taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yajigu anha illa hali na bar ku kan hanya shararriya fara darenta kamar yininta haske ne ba mai bata sai wanda yake halakeke ba manzon Allah ya tafi sai wasu suka dinga mai da mu baya suna son wai sai an koma jahiliyan baya sai an koma addinin yahudu da nasara sai suke ta kamanta addinin musulunci da me da addinin yahudu da nasara duk wata bid'a da yahudawa suka yi ko nasara sai a samu a cikin musulmi wani ya kirkiro ta duk wani bid'a duk wanda ka ɗauko nan sai ka samu ta da misali a baya kiɗa da waka, kowa riga sani haramun ne to amma bidiya ce ta nasara suna yin ta wuraren ibadan so suka ɗebo suka ce ah, ai addini musulunci ma akwai sai suka mai da kiɗa da waka a matsayin ibada kullun bidiyoyin karuwa suke kullun gari Allah ya waye da haka mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala ya ce wa kun ghairu makhluqin kalamu malikina bizalika danal atqiya wa asr wa ce ghairu makhluqin ba abun halitta bane kalamu malikina maganar mamallakin mu shine ubangiji subhanahu wataala alqur'ani ba abun halitta ba maganar Allah ba abun halitta bane bizalika danal atqiyau da wannan ne masu tsoron Allah suka bauta wa Allah suka yi addini su wanda ita ce aqidar masu tsoron Allah shine ma'anar dana ma'ana suka yi addinin da shi tadayyanu bi suka bi Allah da shi cewa maganar Allah ba abun halitta ba ne kuma wa afsahu suka bayyana shi a ko'ina shi ne nan wa afsa suka yi bayanin cewa maganar Allah ba halittan Allah ne subhanahu wataala wannan yana nuna mana aqidan magabata Allah yana magana wa kallama Allah Musa takliman Allah yayi magana da annabi Musa magana kaga Allah yana magana sannan kuma alqur'ani maganar Allah ne wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah in wani daga cikin mushrikai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ka bashi amana ka bashi amana har ya ji maganar Allah shine alquran so da haka Allah yana magana kuma alqur'ani maganar Allah ne to amma wasu sai suka zo suka ce a Allah baya magana sune jaham abun jahaniya da mu'tazila suka ce alqur'ani makhluq abun halitta ne ba maganar Allah bane suka yi inkarin cewa Allah yana magana kuma alqur'ani ya faɗa cewa yana magana ya yi magana da annabi Musa magana amma suka ce Allah baya magana Qur'ani nan sa akai ba maganar Allah ba wasu kuma kaman asha'ira maturidiya sai suka ce eh Allah ne yayi magana da Qur'ani amma kalamun ne nafsani ko kalamun nafsi magana ne na rai kawai ba wai da lafazi ne da haruwa ba kaman tunani ne cikin nan sai aka zo sai aka aka fassara da larabci aka fassara da Siriyaniya aka fassara da ibraniya wanda ya zama qur'ani wanda ya zama taura wanda ya zama injila amma Allah bai yi magana da sauti da harafi ba shi ma wannan bid'a ne a addinin musulunci suka ce ta kallon bila harfin wala sauti ba harafi ba sauti me harafi shine sauti kwaɗe da zai fito sauti kuma komai tsawonsa wannan shi ma bid'a ne a addini alqur'ani maganar Allah ne Allah kuma yana magana Qur'ani ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yau wani ya zo ya kirkiro ya ce a ah, alqur'ani abun halitta ne wannan ya zo da wani abu sabon shi sa imam malik ya ce alqur'anu kalamullah wa kalamuhu min sifatihi walaysa fi shifa walaysa fi sifatillahi shay'un makhluq alqur'ani maganar Allah ne maganar Allah tana daga cikin siffofinsa babu wani abu a cikin siffofin Allah wanda ya zama abun halitta don sifatullahi lazimatun li zatihi siffofin Allah suna lizintan zatinsa magana Allah siffansa ne ba da za a ce abun halitta ne suna da farko don siffofin Allah suna haɗe da zatinsa wa mal qur'anu makhluqan ta'ala kalamun rabbi an jinsin maqal haka badal amani qur'ani ba abun halitta bane maganar Allah ne maganar Allah kuma ba daidai take da sauran maganganun mutane so da haka kenan a nan aqida ingantacciya shine Allahu azza wa jalla ya takallamu bi kalamin haqiqin bi sautin bi harfin wa sautin mata sha'a wa kaifa sha'a wa biman sha'a Allah ta'ala yana magana magana ta hakika ba ta majazi ba kamar yadda suke faɗa kuma yana yi da harafi yana yi da sauti kuma a duk lokacin da ya ga dama kuma da yanda ya ga dama kuma ya magana da wanda ya ga dama ya magana da shi kamar yadda ya magana da manzo Allah sa da annabi Musa kuma yake magana da mala'ika Jibrilu yake kawo sabo. sako saboda haka alqur'ani siffar Allah ne subhanahu wa ta'ala kuma ba abun halitta bane shi yasa ibnu abi zaid al-qirawani Allah ya ji kansa mai risala muqaddimar risala tauhidi ne ingantacce saboda ya fi shekara an fi shekara dubu da yinsa ba gurbata abubuwa ba yace wa annal qur'ana kalamullah laysa bi makhluqin fayabi da wala sifatin li fayan fayanfada alqur'ani maganar Allah ne ba abun halitta bane bare ya halaka ba wata sifa ne na wani abun halitta ba balle tana ya kare maganar Allah ne wannan ita ce gida ingantacciya ta gaskiya afhadi maganar Allah ne amma yahudawa su suka fara cewa alqur'ani abun halitta ne ja'd bin dirham bai hude ne ce ka wannan aqidan kace alqur'ani ba abun halitta ba abin Allah baya magana saboda alqur'ani abun halitta ne ba maganar Allah bane sai zai koya irin su jihar bin safwan wannan magana shi abin abdullahi abdullahi bin khalid ya layya da shi wani khalifa ya yanka shi saboda lokacin an zo idi za a yi sallan idi shikenan sai liman ya yanka shugaba khalifa sai ya yanka talaka su je su yanka ya tashi sai ya ce ni kan Allah bai kore min abun layya ba amma zan yi layya da Ja'ab bin Dirham in na yanka shi kowa je layyansa fatawa yi tabi'ai suka ba shi fatawan cewa hukuncin sa hukuncin kisa ne yace li annahu zama za'ama anna Allah lan yukallim Musa takliman wa la yattakhidh Ibrahim khalila yace yariya Allah bai magana da annabi Musa bai rike annabi Ibrahim ba dadi ba sai aka zo aka danne shi yanda aka kwantar da shi yanda ake kwantar da rago yanzu a yanka aka yanka shi shi ke na yace to kwa je da yansa ne kan na itawa Allah bai kore min abin da ya baga layya nan to amma da yake ya barbada wa su jiha bin safwan wannan guban su kuma sai suka je suka dinga yaɗa ta shi yasa akida ake ce mata jahaniya ba a danganta ta da wannan sanin ka bai hude ne a wurin yahudawa ya dauko wannan akida ya shigo da ita cikin musulunci shi yasa ake muku kowace bidiya in ka dauke ta sai kaga tana komawa wajen yahudu da nasara sadaka alqur'ani maganar Allah ne imam Ali ya ce duk wanda ya ce alqur'ani ba maganar Allah bane a sare wuyansa hukuncin hukuncin kisa فقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا كما سكا بينا سكا تي القرآن مغنى الله با أبون هذه التابن قوي وين شما بدياني ka ɓoye wai a kai baka son ka faɗa to shi ma bidiya ne a addini magabata bayyanawa su kai shi yasa anan yace wala taqulil qur'anu khalqun qara'tuhu fa innaka ba shi bane wala kama kala atba'u li wa asjahu wala taku wala taku karka kasance ƙa'ilan kana mai faɗa bil waqfi da tawakkufi shine tsayuwa ba ni da ra'ayi fil qur'ani dangane da alqur'ani kace ni bazan ce maganar Allah bane ko bazan ce ba maganar Allah bane shi ma wannan bid'a ne don kai inkarin ayoyin alqur'ani kamar yanda kama qala atba'un kamar yanda mabiya li jahamin ga jahab bin safwan shi shugaban aqidan jahamiya ya faɗa suka faɗa wa asjahu kuma suka karkata zuwa da wannan magana zuciyarsu sai taushi da wannan magana shine ma'anan wa asjahu ana cewa asda bi shay idza lana qalbuhu bi ka nitsu da abu kenan zuciyanka ta taushi da shi to mabiyan jahan bin safwan sai suka ce su kan wasu ne daga cikin su ba dukan su ba domin su ma sun kasu kashi biyu kenan akwai wanda kai tsaye suka ce alqur'ani abun halitta ne Allah baya magana su suka fi yawa a cikin jahiliya wasu ba suka ce a mu kan mun yi tawakkufi ba mu ce maganar Allah bane ba mu ce ba maganar Allah bane sai suka karkata zuwa ga wannan magana ne to wannan shi ma bidiya ne a addini dole ka fito a fili ka ce alqur'ani maganar Allah ne shi yasa a can aka ce bizalika danal atqiya wa afsah da shi suka yi addini kuma shi suka bayyana saboda haka ka bayyana in ka faɗa sannan sai yace wala taqulil qur'anu khalqun qara'tuhu fa inna kalamallahi bil lafzi yudhaq wala taqulil qur'anu karka ce alqur'anu shi alqur'ani nan khalqun qara'tuhu wai wani abun halitta ne na karanta fa inna kalamallahi tabban maganar Allah yudahu ana bayyana shi bil lafzi da lafazi nan akwai matsaloli guda biyu wato ce karatu abinda nake karanta wannan abun halitta ne ka kace maganar Allah abun halitta ne kenan kar ka ce alqur'ani khalqun halitta ne karatu da nake karanta shi kar ka faɗi haka sai kuma ya kawo maka cewa maganar Allah yudahu bil lafzi ana bayyana ta da lafazi kenan alqur'ani lafzuhu wa ma'anahi ta'ala da lafazin da ma'anan duk daga Allah ne ba lafazin daban ma'anar daban ba kowanne daga Allah ne subhanahu wa ta'ala to wannan wato wata matsala ne wanda ta rikitar sai aka yi doka a kanta wato shine sai mutum ya ce lafzi bil qur'ani makhluq yana so ya shigar da mutane lafzi bil qur'ani makhluq lafazina da alqur'ani abun halitta ne to wannan me zaka fahimta zai iya daukan abubuwa guda biyu don lafzi din zai iya daukan almalfuz lafzi bil qur'ani makhluq zai iya daukan abunda ne talam abunda na karanta na alqur'ani nan abun halitta ne ka kace maganar Allah abun halitta ne to wannan bid'a ne haramun ne a addinin musulunci kuma bata ne sannan zai iya ɗaukar lafzi bil qur'ani makhluq ma'anarsa talaffuzi bil qur'ani makhluq yanda nake fitar da sauti ina kira'a na fitan sautin da talaffuzin da nake yin shi abun halitta ne to wannan kuma magana ce ta gaskiya haka ne abun halitta ne sautin ka to tun da lafazin zai iya ɗaukan ma'ana guda biyu sai aka yi doka ka ce alƙur'ani abun halitta ne to wannan kuma haramun ne bata ne bid'a ne addinin musulunci ka ce eh, talaffuzin da nake da alqur'ani qira'a ta sautin qira'an abun halitta ne wannan gaskiya ne in ka fito da shi a haka domin inda ka'idar take alkalamu kalamul bari wa sautu sautul qari maganar maganar Allah ne subhanahu wataala amma sautin lokacin da alaramma mai karatun alkur'ani yake karanta wannan sautin da yake fitowa sautin sa ne ba sautin Allah ba shi kuma abun halitta ne shi yasa sautin sai zama daban-daban ko qur'ani gaba ɗaya sai ne ayoyin da su din ne sakon da suka kunsan su ne amma idan husar yana karanta sai ka ji muryarsa daban man shawi daban abdul basit daban sujin daban shirin daban kowa da irin sautin sa wanda kake tare da su suke kira limamin garin ku kowa sai ka ji sautin sa daban ko ko wani yayi kokarin ya kwaikwayi wani sai ka gane akwai bambanci imani eh, yake kuma za su mutu <laughs> kaga sautin su zai kare kenan duk abin da zai kare kuma abun halitta ne kuma haka ba al'alamu mutaghayyiru wa kullu mutaghayyirin hadi saboda haka kaga kenan shi sautin ka da kake na karatun shi abun halitta ne haka Allah halitta shi sai halitta wani kuma wani irin sautin daban ba irin naka ba to amma abun da kake karantawan shi kuma maganar Allah ne ba abun halitta bane kaga idan kai bayani dalla dalla ba za a shiga bata ba ba wani batan da za a yi alqur'ani maganar Allah ne sautin da yake fitowa wajen mai karatu shi kuma na ne abun halitta ne amma sai wace zai ce lafzi bil qur'ani makhluqun wanda zai iya daukan duka ma'anan guda biyu to wanne kake nufi kaga wa jahili wanda bai sani ba sai ya dauka da karatun wato qur'anin shi kansa da sautin da yake fitowa daga wajen mai karantawan duk abun halitta ne kaga in haka ya bata kenan an cakuɗa me ƙarya da gaskiya wala talbisul haqqa bil batil aikin yahudi kenan cuɗanya me Karya da gaskiya sai a cuɗanya maka haɗa maka ƙarya da gaskiya a maka ita sai a nuna maka gaskiya ne to haka ya suka yi anan suka haɗa ƙarya da gaskiya sai su ci haka shi yasa ko da kai za ka faɗa ka ce lafzi bil qur'an makalo kana nufin talaffuzi bil qur'an sai ka ce a ah, an yi dokan wannan to zai iya dawo a fahimci wani abu na bid'a so da aka sai aka kaurace masa to shine anan ma yake cewa wala taqulil qur'anu khalqun qara'at fa inna kalama allahi bil lafzi yubah so da kar ka ce nafsi bil qur'ani makalu shine abin da yake nufi a nan ya kawo shawaki ka ce halitta ne na karanta a shi kuma yace maganar Allah ana bayyana ta da lafazi wasu ka ce ai lafazin daga Allah ne ai ma'anar ne daga Allah amma lafazin ba na Allah bane ne kalamun nafsani wannan raddi ne wa sha'ira ma'anar daga Allah ne nan sai a fassara shi da larabci sai zama qur'ani da siryaniya ya zama ainihin uh, taura da ibraniya ya zama injila kaga kenan to sai malamai suka yi rajin wannan to da aka ba kuskure ne da lafazin da ma'anan duk daga wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala kada ne ce a ba haka wani ai wasu cewa suka yi ma wai Allah ya halicci maganan a bishiya ne ko ya halice ka a bakin saniya ne sai saniyan ta yi magana ko shine alqur'ani kaga wannan ba su san Allah ba ta'ala Allahu an zalika uduwan kabira Allah ya daukaka ga barin wannan daukaka mai girma sannan sai ma da yace wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdab wa qul ka fada yatajalla Allah Allah yana bayyana lil khalqi ga halittansa jahratan a bayyane da su ganshi ranan alkiyama da kuma a aljanna kamar badwata dan daren goma sha hudu baya buya wa rabbuka aubahu ubangijinka ya fi haka ma bayyana wato wannan kuma hadisai ne na manzala ta sama da ayoyin alkur'ani dole ka yi aƙidan za a ga Allah a aljanna mumine za su gan shi sannan mumine za su ga Allah a farfajin alkiyama sannan kuma ka yi imani a duniya babu mai ganin Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda zai ga Allah bari fara da ganin Allah a aljanna ubangiji ta'ala ya ce wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira wasu fiskokin a wannan ranar suna mani'inta suna masu haske suna masu kallon ubangiji ta'ala a ranar alkiyama a farfajin alkiyama waɗanda su ne mumine bayan Allah na gari sabanin kafure su ko ba za su gan shi ba ce sa ce kalla innahum an rabbihim yawma na la mahjubun wato kafurai a ranar alkiyama an sha makance su ba za su ga Allah ba subhanahu wataala saboda a musu hukuma imamu shafi yace wannan aya ma ta nuna mu'mine za su ga Allah a farfajiyar alkiyama tunda aka hana su don a musu hukuma a walakanta su to mu'mine kuma za a daraja su su ga Allah subhanahu wataala sannan hadisi ya inganta a bukhari da muslim manzala sama yace innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati iyanan kama tarawna al-qamara laylatal badri la tadamuna fi ru'yatihi za ku ga Allah subhanahu wataala an yi tashi alkiyama kamar yadda kuke ganin wata dan daren goma sha hudu ba za ku yi cincirin do ko a wurin ganin sa ba yanzu wata ya fito jinjiri sai ka ga ana nuna maka baka gani ba sai wani ya dage nuna maka gani amma idan ya zama dan daren goma sha hudu ya kwana goma sha hudu ana bukatan a nuna maka dole za ka ga an taru ana zai gani to haka kowa zai ga Allah subhanahu wala mumini bawan Allah na gari idan an yi tashi alkiyama wannan aqidan ita ce aqidan ahlus sunna wal jamaa aqidan gaskiya aqidan magabata amma su kuma wato ainihin mu'tazila suka ce ba za a ga Allah ba sai suka yi tawili wannan ayin wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira sai suka dauki ila din a matsayin wato ni'ima ake nufi dan mu'ili nazira kuma suka fassara shi da muntazira sai suka ce wasu fiskokin a wannan ranar suna da haske suna masu sauraron ni'iman ubangijinsu ila rabbiha nazira wai nazira su muntazira suna masu sauraron ila wato ni'imomi na ubangijinsu sai su kaman ka ce fa bi ayyi ala rabbikuma ka kaga wannan bata ne ba mai fassara wannan manzo ya fassara wannan aya to wannan shine ganin Allah a a kunna a farfajin alkiyama shi yasa mai badal amani da ya tace wa mu'tazila raddi yace يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب بالمثال وينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران على الابتذال kuma ne za su ga Allah ta'ala farfajar jama da aljanna ba tare da yanzu mun iya kwatanta ga yanayin yadda za a ga Allah ba sai dai ganin babu cincirin do kamar yadda hadisi ya nuna yace yace yace kuma in suka ga Allah aljanna za su manta da dukkan nemomin aljanna sai yace mamakin hasaran mutazila wanda suka ce ba za a ga Allah ba sun yi asara wannan shine ganin Allah na farko na alfajar kiyama sai kuma na aljanna Allah ta ce wujo abin nan din da zina asan alhusuna ko ziyada wanda suka kyautata imanin su da ayyukan su a nan duniya sakamakon su alhusuna shine aljanna wa ziyada da dadi dadin kuma shine ganin Allah ta'ala wanda ya fi aljannan dadi kamar da ya tabbata a hadisin muslim magana ya fassara shi da cewa ganin Allah ne ranar kiyama yan aljanna suna aljanna sai Allah ta'ala sai ya ce le kira su yace shin kuna son wani abu in kara muku a aljanna na ni'ima sai aljanna su ce ah, wani abu kuma ya Allah ka nauye mizanin mu kyawun ayyukan musulun sunin munana na ka faranta fiskokin mu ka nisanta mu daga wutar jihar jahannama ka shigar da mu aljanna wani dadi kuma zamu nema sai Allah ta'ala ya sa a yaye hijabin da ya hana su ga Allah sai a yaye wannan shamakin sai su ga daga idon sai su ga Allah subhanahu wataala idan suka ga Allah subhanahu wataala manzala ce ba abin da fi musu daɗi kaman ganin Allah ta'ala sai sun manta da nimomin aljanna gaba da shi sa badal amana yace wa yansawna ni'ima idza ra'au za su manta da duk wata ni'ima in suka ga Allah subhanahu wataala shikenan ganin Allah ya fi aljanna da su ga Allah wannan karramawa ne wanda ubangiji ta'ala zai yi wa ne? zai wa mu'mine bayan Allah na gari a aljanna hadisai inganta to sai mu dawo a nan duniya kuma za a iya ganin Allah shi ma nan wata bid'a ne aka shigo da ita wai zaka iya ganin Allah a duniya ko wuridin da za a baka in kai zaka ga Allah sai a hana ka cin abinci a hana ka ganin haske a ɗora rufe ka a ɗaki kana tauridi kana tauridi har ka dinga ganin abubuwa suna rabuwa maka bibbiyu har ka dinga ganin wani haske kuma ba haske idan aka zo mutum ya zo ya leƙa bakin wando ni wane ne sai ka ce ibrahim ya ce a wannan da sauransu sai ka ce wai Allah ne shi din komai ya zai maka Allah ya ce to wannan ya ga Allah sannan sai a fitar da shi amma wasu bayan yunwa ne take sa su ce sun ga Allah ne kawai don su fita wallahi akwai wani dalibi mun karatu da shi a Kano na sha faɗa abuna a Madina dan Kano ne da aka rufe shi yunwa malam yunwa aka yi aka yi kun yi an sai ce shi bai ga komai ba ce da sauransa aka hana shi abinci a ƙarshe kawai da aka zai ce waye ne sai Allah ne kai wannan ma Allah ne sai aka fitar da shi ya samu ya kubuta daga wahala daga ne daina bidiyan saboda haka ba a ganin Allah me dalilai cewa ba a ganin Allah subhanahu wataala dalilai guda biyu babu wani annabin Allah abu na farko kenan ba wani annabin Allah da yace ya ga Allah a nan duniya babu shi annabi Musa ya nemi ga Allah ta'ala lokacin da ya gana da ubangiji ta'ala a turi sina ya ji daɗin maganar Allah Allah ya magana da shi ya ba wa Allah amsa shi ma Allah ya ya sake magana da shi ya ji daɗin magana sai ce rabbi arini anzur ilai Allah ka kalle ni kalle kama zai ya san ganin Allah kuma ya fi maganar daɗi sai Allah ta'ala ya ce masa me dan tarani ba za ka gani ba walakin yanzu ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tara ka duba dutsen nan zan bayyanar da wani wasu daga cikin ayoyina in dutsen ya tsaya a yin da yake bai daddage ba bai rushe ya ragargaje ba to zaka iya gani na falamma tajalla rabbuhu lil jabali jalahu dakkan fa kharra musa Allah da ya bayyanar da haskensa kamar gabar yatsa kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya fassara tarjuman Qur'an haske ne kamar gabar yatsan ka na Allah ya bayyana akan wannan dutsen dutsen kawai sai ya tsatsage ya dijjige gaba ɗayansa Annabi Musa sai ya fadi ya suma ya dinga roƙon Allah ya yafe masa ma wannan roƙon da ya cewa yana so ya ganshi Allah ya yafe masa ya kuskure bai ga Allah ba magana ta sama yi mi iraji ya hau ya wuce samman bakwai ya je gana da ubangiji ta'ala da ya dawo aka ce har ra'aita rabbak sai ce nurun anna arahu kaga ubangijinka ce wannan hasken ya zai na ganshi wata ruwa yake ra'aitu nuran naga haske wasu da basu san fassaran hadisai ba sai suka ce to ai Allah haske ne Allahu nuru samawati wal ard <laughs> sai suka ce to ai haka Allah kenan tunda yake ra'aitu nuran sai ce a'a ka zo mana ai hadisai manzo Allah sai suke fassara kansu da kansu da yake ra'aitu nuran naga haske sai wani hadisin kuma yace nurun anna ara wannan hasken ya zai na ganshi to don Allah mu binciko menene ya hana ban manzala ta saba ya ga Allah haske ne ya hana manzala ga Allah hasken kuma shine me shine hijabin da ya tsare a ga Allah subhanahu wataala sai manzo Allah ya ƙara fasara wani hadisi yace hijabu bun nur law kushifa la ahraqa subuhat wajhi man taha ilayhi basaru hijabin da ya hana ga Allah haske ne haske ne to kaga sai ya ra'aytu nuran don Allah me ya gani haske ya gani sai kuma yace da aka tambaye shi yace nurun anna arahu wannan hasken ya za a yi na ganshi in ka san fassara ba wannan shine fassaran hadisi nurun anna arahu wannan hasken ya za a yi na ganshi ma'ana haske ya hana na ganshi shine hijabin da ya tsare ga Allah ta'ala kaga manzala da kansa ya ce bai ga Allah ba wannan shi take magana ta gaskiya Aisha da aka tambaye ta har ra'aita rabbak har har ra'a Muhammadu rabbuhu Muhammadu rabbuhu shin Muhammad ya ga ubangijinsa sai sai da farka fashari min makulta wallahi na ji tsikan jiki na tashi duk wanda ce maka manzon Allah ya ga Allah karka gaskanta shi manzon Allah bai ga Allah ba shi sa Abdullahi bin Abbas ne ce manzon Allah ra'a rabbahu iyanan ya tsaya ya ga ubangijinsa yana nufin ya ga ubangijinsa a zuciyarsa ma zama fuadu mara a zuciyarsa ya ga Allah sai wasu suka je suka ce ai abin da yake nufi ya ga me ya ga Allah da idonsa har masu ruwan hadisin ana ruwaitowa wani sai kara yace ra'a rabbahu bi ainihi kuma bi qalbihi yake nufi kisa shakku isami taimiya ya wurwure wannan matsalan yace ba karo tsakanin maganar Abdullahi bin Abbas da Aisha Aisha ta kore gani na ido Abdullahi bin Abbas ya tabbatar da gani na zuciya amma bai ce ya gani da idonsa ba wasu ne suka kara suka ce ce bi aini dan me yasa ba ka tace ilimin ka ba ka tace shi kai bincike ka gano gaskiyar ya take sai mutum ya zama yana kwashe kwashe ka kwaso wannan ka kwaso wannan sai ka dinga magana dalilai na warware ta ka tsaya ka tace ilimin ka ka duba magabata ya suka fahimci wannan al'amari wannan addinin ya suka wannan matsalan ya suka fahimce ta to anan ne zaka gane ni ka gane inda gaskiya take to idan manzala ta sama bai ga Allah ba annabi Musa bai ga Allah na duniya ba don Allah akwai wanda sai ce ya ga Allah akwai wanda darajarsa ta kai annabi Musa balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abin da ke yanke wannan maganan hadisi ingantacce daga riwayan Imam Muslim manzala ta sama yake innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu tabbas ba za ku ga ubangijinku ba nan duniya sai kun mutu magana ta kare yanzu wani zai ce maka a ko abin da zaka yi ka ga Allah don Allah magana sa zaka bi ko magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce haka mutum sai dai yana neman jayayya ko ba shari'a yake nema wallahi shari'a tana nan cikin Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata amma karatu ba abu ne mai sauki ba mutum ya bushi iska kawai sai shi ma zama malami zai dinga bayani ka dinga ka abubuwan da ma an zalallahu biya min sulta ba su da hujja da qur'ani ko hadisi magabata ba su karantar da wannan ba su fahimci haka ba ka zo ka ce kuma shine addini ai ka dauke abun banza ne abu ne mai ka koma magabatan ya suka yi ka sha wahala inda suka sha wahala don ka fahimci addinin Allah wannan shine matsalan ganin Allah subhanahu wataala a janna za a ganshi amma a duniya kuma babu mai ganin sa sai an mutu za a gan shi a farfajiyar alkiyama kuma za a gan shi idan an yi idan an shiga aljanna ai mu'mine sun shiga aljanna so za mu tsaya nan kamar yadda muka faɗa wannan kawai mukaddima ne na wannan karatu insha Allah gobe kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin gabatar da malaman da suke gaban ku muna so malam ya tara mana bayani akan abubuwa kamar haka saboda dalibai ilimi ne suke gabansa hmm. malam ta faɗa a cikin hadisi da ta karanta ma san da sunnatin hasana na taba wani yana mai da martani da ahlus sunna yana cewa to ai da aka ce kullu dinnan akwai kullun kulli akwai kullun jiki wai ai mu ahlus sunna ai basu iya luga ba abu na biyu yace wai an ce sunnatul hasana duk me aka sifanta sunna da hasana akwai sunna sai ya ce to haka shi yasa bid'a ce ake nufi shi yasa ake ce akwai bid'a hasana ina so malam ya kara wa ɗalibai bayani بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه farko dai mu sani cewa kullu kulliya ko kullu juz'iyya wannan wani abu ne wanda manadika suka kawo shi ilimi ne na mantiki su kuma shi ne mantiki kuma an gina shi ne a bisa hankali kawai ba dalilai ba don tasdiqat ne da tasawurat tasdiqat da tasawurat abu ne hankali kawai shi yake baka shi misali yanzu idan ka dauke dilalat kamar ka ce abun nan muna da dilala mutabiqiyya dilala tadammuniyya muna da dilala iltizamiyya dilala mutabiqiyya shine dilalatu shay ala tamami ma wubi alahu kamar an kace mutum haiwanun naqiq wato abu mai rai mai hankali shine ma'anan naqiq anan abu rai mai rai mai hankali yana nufin mutum to kaga wannan lafazin ya nuna me dilala ce mutabiqiyya don ta nuna ta yi nuni a bisa cikakken ma'anan mutum amma an ce insanu hayawanun mutum hayawan ne abu ne mai rai to wannan wani bangare ka faɗa na mutum wanda dabba ma za ta iya ɗaukan wannan ma'ana shi ya dilalatu dilalata zammuniya kenan shi ya dilalatu shi ala juzu ma wubi alahu wannan ya nuna wani bangaren abunda abun an shi saboda mu sai ka faɗi bangaren sa wanda kuma wani abu ma zai iya shiga an kace insanu hayawanun dabba ma hayawanun akwai dilala iltizamiya shine dilalatu shay ala amrin khariji kamar yan kace shuja'un ra'aytu shuja'an kana ne abin nan ah, ra'aitu asadan na ra'aytu asadan yatakallam ko ya bahak naga zaki yana dariya ko yana magana to wannan abin da kai mutum kake nufi amma kana nuna cewa mutumin nan sadauki ne akwai sadaukantaka tare da shi saboda zaki shine wanda yake siffantuwa da sadaukantaka shi yasa kace masa zaki dan adam ne kace wa zaki kana nufin me wannan mutumin sadauki ne abin da yasa muka gane saboda kace yana dariya shi kuma zaki ba dariya idza ra'aita nuyuban laysi barizatan fala tadhunnanna anna laysa yabtashimu zaki ba dariya to wannan duk aiki ne da hankali to idan aka zo ana maganar shari'a kuma don Allah ka ajiye hankalinka a gefe sai ka dawo kan dalilai na shari'a akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iya na'am mun yadda akwai hankali zai ba da haka amma mu a shari'ance ba wata kullu da zaka ce mana juzu'iya ne sai in ka kawo dalili mu kuma a ilimin mu na addini na shari'a wannan abu ba ma ce masa kullu kulliya ko kullu juzu'iya ina cikin babul ami wal khasi shine ilimin usulul fiqh al'amu wal khas imma ya zama amun ne urida bihi al umum wanda babu wani taksisi da yake shigansa la ilaha illallah ba mota da gaskiya sai Allah wannan ba wani wanda zaka toge kuma ka ce sai shehuwa ne ko sai abu kaza ka riga ka kore duk wani abun bauta sai Allah kadai shine abun bauta akwai kuma amun urida bihi al-qusus tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha yar iskan adawa tana rusa kowane irin abu da umarnin ubangiji sai bata rusa sama bata rusa kasa ba a sai kowane abun nan anan ba ana nufin me ba sammai da kasai ba na nufin amun ne a amun ne wuri da bihi al-khusus gaba ɗaya ne ana nufi da shi saboda waƙi ya nuna sama da ƙasa iskan adawa ba ta rusa su ba suna nan ta rusa gidajen su ne da su ɗin gaba ɗaya na fata mun fahimta sannan akwai amun da kalahu taksis amun ne amma taksis ya shige shi yanzu idan ka ce kullu man alaiha fan duk wanda yake duniya yake raye mai karewa ne ko ko kuma kullu shay'in halikun kowane abu zai mutu sai aka ce mai illa mai illa wajaha kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika kaga an nuna kowane abu zai kare sai aka ce sai Allah to kaga kowane abu nan kaga kullu ne anan tufidul umu inda zaka zaka zaka tsaya kullu shay'in halikun to har Allah ma ya shiga kowane abu zai kare ko zai halaka ko zai mutu amma da aka ce illa wajaha to ban da Allah kaga wannan amun din da kalahu takhsis takhsis ya shige shi ma'ana ban da Allah kullu man alaiha fan zai iya daukan har da Allah shi ma zai kare sai aka ce wa yabqa wajhu rabbika amma shi Allah yana nan ba zai kare ba yanzu to Allah da menene muka gane cewa wannan kullun taksisi ya shige ta ko kuma kullu ce juzuiya ba ba kulliya ba da dalili na alqur'ani to a yanzu tunda manzala sa ya ce mana kullu bid'atin dalala kowace bidi'a bata ne baka isa ka zo mana da wata bidi'a ka ce ita ba bata ne sai ka kawo mana dalili daga alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kaida ta shari'a wannan na mana misali da da kullu ne in ba haka ba umuma suna da yawa a cikin qur'ani da hadisi sai gul suna da yawa filin bai zai dauke ba amma kullum akwai wanda in an faɗe ta ba dukan ake nufi ba amma dalili na alkur'ani ko hadisi zai nuna maka ko kuma waƙi ya nuna maka ba haka bane amma ba bayan da za a yi kai da'awan kususi ko taksisi sai in kana da dalili to da aka asali duk abin da aka ce kullu to gaba ɗayan ne kai kuma ka zo ka ce ba duka bane to ba mu dalili kul hatu burhanaku wannan kuma babu wannan dalili duk dalilin da za ka kawo wallahi ba dalili wani da inda dalili da sabai sun riga ka kawo da tabi'ai sun riga ka da tabi'u tabi'ina sun riga ka amma ba su kawo sun yadda cewa kowace bidiya bata ne kai kuma ka zo ka ce mana akwai bidiyar da ba bata bane ba ka da hujja akan wannan so da haka wannan hira ne kawai mutum ne kawai ya kirkiro abun sai yana neman dalili an kalubale kawai dalili yake ta kame kame yana ta kawo maka wannan lalla kenan wai sai ka an ce ai su jahilai ne ba su san kullu akwai kulliya akwai juzu'iya ba <laughs> jahilai ne ba su san mandiki ba wallahi inda za ka tsaye da shi ka dinga masa tambaya akan mantikin ba abin da zai iya gaya maka in ban da kullu kulliya da juz'iyyan ba abin da ya rike iya abin da ya rike ke da za ka sa shi a gaba ka ce maka bayanin tasawura da tasdiqat da ke cikin mantiki ba zai iya gaya maka ba amma zai na ba ba su da jahilai ne ba su san mantiki ba ta mai mantikin Allah ne ya aiko ma ya sauko da mantikin daga sama ah, wahayi ne daga sama mantikin aiki ne da hankali so da haka ilimin mantiki ba cikin ilimin shari'a kwata-kwata kai alfahari da ilimin alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata da littattafin magabata shine kana da ilimi ba kame kamen wannan wannan ka karanta irin wannan abubuwan saboda maganin irin wannan mutane suka kalubalance ka kafe da su da kafa daya sai ka karanta komi komi ka karanta a cikin addinin musulunci kar ka bari wani abu baka karanta shi ba saboda irin wannan masu ne hankali ba su rena maka hankali ba wallahi amma in suka fahimci baka karanta haka ya ai ba su san kaza ba ba san kaza a karanta komi da komai wallahi shari'a tana cikin alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda za ka karanta ai dai taimake ka ka fahimci wannan abubuwa din na ina fata ka fahimci wannan sunnatul hasan a shine wannan sunna hasana na bada bayanin ta saboda haka na riga na ce sunna hasana menene asalin hadisin ne mutane ne suka zo daga wani gari suna neman abinci rigan su fututu irin faci facin nan ana neman taimako maza Allah ce a taimaka musu sai wani ya dauko masaki na dibino sai ya kawo je zai ajiye sai wancan ma ya tafi gidan sai ya dauko abin da yake da shi ya kawo wannan ya dauko ya kawo wannan ya dauko ya kawo maza Allah ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha yawm al wanda ya ta sunna mai kyau yanzu wannan ban Allah da manzo Allah yayi umarni yace a taimakawa wannan mutumin sai dai dauko sai wani ya gani ya kawo shi ma wancan ya kawo wancan ya kawo yanzu yana da ladan ya kawo da kuma ladan duk wanda ya ga ya kawo da sabbin kawawansa shi ma je kawo da Allah yanzu taimakawa wani bawan Allah bidiya ne manzon Allah ya ce a taimakawa ne nan bidiya ne to shine manzo Allah ya ce ma sunna sunnata a sai abun sai ya tabbata a sunna ne in ka koyar da shi sai ya zama man sanna sunnata hasanata wannan umurni na manzon Allah ya taimaka wannan mutumin sai aka taimaka masa sai wani ya gani yayi wanda ya na farkon ne yana da ladan nasa da ladan duk wanda ya kawo su ma kuma za a ba su ladan ba tare da an tauye ba in ka kasa fahimta ayar alqur'ani me ya kamata kai sai ka koma sababun nuzul na alqur'ani ya magabata suka fassara in ka kasa fahimta hadisi ka koma sababul wurud na hadisi ka koma magabata ya suka fassara shi sai ka fahimci hadisi amma ba dama don na iya larabci kawai a ce ina fassara alkur'ani da da hadisi a bisa larabci na kawai wannan na kama hanyar bata ne dole sai ka hada da magabata sai ka koma asalin hadisi sai ka hada riwayat albabu idza lam tujma turuquhu lam yatabayyan khata'uhu sai ka tattara dukkanin hadisan gaba ɗaya zaka gane kuskure da ke ciki ko kuma ainihin daidai din da ke ciki alhadisu idan lam tujma turquhu lam yatabayyan fiqhuhu inji ma sai ka hada hanyoyin sai ka gane ga fiqhun hadisi wani ya dauki ilimi abu ne mai sauki sai dan kama wani abu dan larabcin sa ya sai ya dai fassara shi ya dauka shi kenan ya ba wannan abu hakkin sa wallahi ilimi ba abu ne mai sauki ba abu ne mai wahala sai ka bincike na'am sai kuma a tarawaka Allah kisa na jiham shugaba ne ya yi haka ranar idi hmm. kila wani kar ya fahimta cewa ni ma yanzu ina da sakar muktar yana da dalibai idan wani irin wannan gida ne ma zai kuba ko kuma abu ne yake kebe da hukuma shine zai iya yin hukunci to hukunci dai to gabani suke kai da hukunci kamar yadda na faɗa wannan sunan wannan mutumin wanda ya wani abu khalifa ne shine anin ya yanka jadu bin dirham kuma sai da ya fatawa ka tabbatar wannan mutumin ya kafurta kuma khalifa shine mai yanke hukunci in ka ji alkali ya yanke hukunci to yana wakiltan wa khalifa ne saboda haka idan mutum ya abun kisa mutane ba za su ɗauki hukunci da kansu ba sai a kai shi kotu a tabbatar da cewa yana da wannan laifin kafin a kashe shi don idan an ce an za a yi haka to wallahi wata wani dai zai maka sharri sai maka sharri sai a kama dukanka wani police ana ba da kisa wani police wa wani sharri wani ya masa ne shi kuma ya masa sharri na manta kisan yadda take amma an faffaɗe ta a gidajen rediyo da ya tabbatar da mutumin nan zai cutar da shi shi kenan sai mare shi kama cewa ya zagi annabi aka zo aka rufe akan police ana dukansa ka kuma sharri masa bai zagi annabi ma to haka ne idan aka ce duk wanda ya hukuncin kisa mutanen anguwa su kashe shi kawai wani in ba son ka sai zai ce ai kai abu kaza maka shari'a kama dukan ka kashe in an ce haka sai a ce yayi kaza ne sai a fara shi yasa ake son shari'a don a je a tabbatar da mutum a tsayar masa da hukunci in an tabbatar yana da wannan laifin in hukuncin kisa ne a yi masa don in hukuma ta kashe mutum wa zaka je ka tinkara ka ce zaka daukan sa amma in mutumin gari ne ya kashe wani ko da yayi abun kisan wa karshen ta yan uwansa sai su zo su kashe ka ko wasu mutane daban masu irin nasa harka sai su zagaya su zo su kashe ka amma in hukuma ne hukuma ta fi karfin kowa Sau da haka ba a daukan hukunci da hannu wato shugabanni ko alkalai su ne suke yanke hukunci a zartar da shi na yanda mala awale bayani yan uwanku ne ɗalibai waɗanda suke karatu a jami'a islamiyya suka kare da waɗanda suke karatu haliyan yanzu sun taho hutu saboda wannan daura na haɗin gwiwa na ɗaliban taraba state da adamawa kusan dai muna da adadin ɗaliban taraba waɗanda suka gama makarantar suka dawo mutum tara waɗanda kuma suna haliyan yanzu suna karatu a can mutum goma sha ɗaya haka ma adamawa eh, ok adama waɗanda suka kare mutum tara waɗanda suke karatu mutum sha ɗaya taraba kuma har yanzu hmm. haiwan lala al'adar jina ok tai Ma'ana waɗanda suka kare daga taraba mutum tara waɗanda suka kuma kare daga adama mutum goma sha ɗaya haka ma waɗanda suka kare kuma daga cika suke karatu akwai mutum shida daga cikin mutanen taraba akwai mutum goma sha hudu a adamawa kenan muna da ashirin ashirin mutum arba'in ɗaliban da suke adamawa to kuma allah madaukakin sarki ya kaddara bana a nan mai balwa za a yi wannan hoto da الدورة kuma gaskiya kwamiti na ma'aibalwa da dattaban da saura sun iya kokari saboda na farko an gudanar da dauran ga tsari ga mutane ga shi kunga da aka halarta wannan abu ne mai kyau muna fata allah ya taimaka to an nema in gabatar da malamai waɗanda suka halarci wannan daura ni mai magana suna na hassan ino abdulhafiz daga garin hon akwai kuma malaminmu malam abubakar muhtar sa'annan akwai malam salihu muhammad barau daga jalingo akwai kuma malam kabiru adamu shi ma kuma daga na'am to ya kamata a tashi amma ba sai malam ya tashi ba ni kuma ina tsaye malam salihu muhammad barau shi ma khiriji ne daga jami'atul islamiyya akwai malam adam idris adam karan jiya ma yake daga madina daga mubi kuma sai nan wurin akwai malam adam umar dan mai balwa ne kun san shi ala rama shi wanda ya bude da karatu yan uwa sun san shi akwai yassar umar bako shi ya tafi gida yana nan masauki akwai ibrahim idris adam shi ma yana ji aha ibrahim idris adam akwai usman abubakar daga donga aha akwai ismail muhammad hammanjam daga garin micika yawa wani mai zuhudu zuhudu ne haka ya dan boye kayan sa <laughs> akwai aliyu abdullahi yola ina ji ya tafi gida shi kuma to waɗannan su wasu yan uwan su eh, to aliyu yana nan malam kabiru dai bai tashi ba to akwai malam talba ya zo ya koma akwai malam husaini abdulkadir ya zo ya koma akwai kuma malam muhammad gargida akwai malam sadau akwai malam nasir da duk suna da wasu za su zo gobe bi lahi ta'ala to ni shawarar da zan bayar irin wannan karatun yan uwa a mai balwa gari ne garin ilimi kuma garin dalibai kuma an zabi wannan wuri saboda kokarin da ake da shi na ilimi ba kwa ganin irin wannan karatun da malam bakar ya zuba akwai sha'awa in ci gaba mai balwa to ya rage ga kwamiti yanzu da mutane me ya kamata su yi wayannan mutane da muka faɗa ba muna so mu tallata ku muku su bane a wayannan irin wannan karatu duka suna gudanarwa in ma diga taraba ne wani dalibi ya zo ya saka in ma diga yola ne malam zai zo ya sa karatu amma yana da kyau mu raya wurare da karatu me amfanin sa na farko wannan akidan da muka karanta shi yau wallahi tallahi ba alfahari ba kan ka samu wanda zai karantar da kai ya fayyace maka abun da kake yake ciki to ina ga sai ka sabi jaka ka yi tafiya mai nisa to kuma Allah ya kawo su da kan ma kwata kwata mun sani ana karantarwa a kasan nan magana akida in ka je risala ce kuma risala sai a ce ka bude babu dahara ba a kitabu dahara ba a yin akida ina fata fahimta to don haka akida idan baka da akida duk abun da zaka yi shi to ba yadda za a yi bautan kai kuta ka duba magana akidan ganin Allah da aka warware mana ka duba maganan maganan alkur'ani da aka warware mana masu manufa cewa mu yadda ba maganar Allah bane halitta ne kenan akwai ran da Allah zai kasance baya da magana ba na maganarsa ya kare kenan idan muka yadda da wannan ashe qur'ani ma ba daga Allah yake ba dun bayan da za a yi cewa Allah maɗaukakin sarki mai magana ne sannan maganar sa akwai sanda zai zanto babu ko kuma yadda cewa zai kare amma abin da zai tabbatar mana yadda malam abubakar ya faɗa cewa lafazi na da nake magana ni zan mutu ku daina jin wannan murya amma maganar Allah yana nan a rubuce tun zamanin mazan Allah har yanzu kuma a zo a karanta shi da murya daban-daban maganar da yana nan yanda dawaman Allah yake haka dawamarsa mai ganin cewa kuma kokarin ya nuna maka Allah me bukatan shi yake so ya nuna maka Allah sannan ina maganar sai ya matsa ma cewa ka ce ka gan shi shi da ka gan shi ne Allah me yake so ya kai ka gare shi wannan yana daga cikin akidan sahabbai to sai ka zo ka ga gaba daya an mai da komai ma ya zama to Allah kenan ba amfani ma sai kai bauta to don haka yana da kyau mu dage mu yi karatu irin waɗannan halkoki mu yi kokari mu dinga komin komiti waɗanda za su roki alfarma wajen malami ɗaya a sati in zai yi ɗaya a sati biyu in zai yi ɗaya a sati uku in zai yi ko da ɗaya a wata ɗaya ne in aka samu ana karatu da an yi shekara guda sai ka ji an sauke littafi to don haka yana da kyau a yi wannan don Allah ya taimake mu Allah ya ba sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bisa wasu dalilai mun sanar da da cewa bisa tsari za a yi wa'azin gobe ko karatun gobe a masallacin kofafa da can to amma abin da ya faru yau na matsalolin sadarwa da kuma wasu dalilai na halartar mata sai muka yi cewa ya kamata tunda akwai tanadi na musamman a nan a ci gaba da karatun a nan a wannan wuri sannan akwai kuskuren da muka fahimta har yanzu da ya jawo cewa za mu sake karatun a nan a wannan wuri duk da cewa ana jin sautin malam kuma ana ɗauka amma an ce gani ya kori ji to muna bukatar mu kawo gajes ɗin gani kuma ɗauko su ba wuya daga nan masallacin zuwa nan saboda haka za a zo da na hoto gobe idan Allah ya kai mu to bisa waɗannan dalilai mun yi amai mun lashe kuma a yi haƙuri za a ci gaba da wa'azin za a kuma ƙara inganta shi za a ci gaba da wannan karatu malam ya yi alwashin cewa zai karantar da mu waɗannan baituka na ha'iya zuwa daga farko har zuwa ƙarshe kamar yadda muka gani a tsare kuma yadda mala yake gudanar da karatun muna bukatan mu kara natsuwa da fahimta da halartar wannan gurin da fatan allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu da abin da duk malam ya faɗa na sani malam ya shahara wajen amsa fatawoyi kowa da ɗan abin nan nasa aljihu na tambayoyi to a yi haƙuri yau ranar farko ne <laughs> malam zai ba mu lokaci na musamman insha allahu duk abin da kake so musamman an ce salil mujib tara lajib Eh, ka tambayi mai wanda ya san abu ka sha mamaki insha ah, tambayoyi za su zo wani lokaci idan aka kara tsara al'amarin amma malam al'asafin shadid zai yau ne gobe jibi saboda tsadansa <laughs> zai koma sa'annan sai a sake wani tsari ga wani malami nan bujimi a nan idan malam ya tafi <laughs> insha Allah eh, duk abinda ake fada duk hadafin mu ɗaya ne shi yasa maluman duk suka haɗu maimakon kasa masu abinda malam zai fada kamar yadda malam Kabiru zai fada ne kamar yadda malam Hassan zai fada ne kamar yadda malam Salihu zai fada ne amma idan malam ya tafi da izinin Allah za a dubi yaramarin yadda za a watsa maluman zuwa sauran masallatai ya bisa la'akari da kwanakin da suka saura da izinin Allah Allah ya amfanar da mu kuma wannan yana daga cikin natija ko abin da za mu girba na wannan daura abubuwa kamar guda biyar za su karantar da ɗalibanmu waɗanda suka zo daga jihohin taraba da adama da local gamas ɗinsu gaba ɗaya kun ga wani shehin daga donga ya taso donga can wanda kana tsoron zuwa donga a bayan zo gashi shi har madina yana nan a nan to ga Allah ya san waye kuma za a ɗiba a cikin wannan su samu tafiya su ma da izinin Allah to bayan nan an karantar da su akwai kuma daura na a'imma na malamai da ɗalibai masu karantarwa wanda su malam su suke karantarwa su ma za a kara musu ilimi sannan bayan nan ga wannan majalisi da malam ya kafa wanda su ma maluman suna karantarwa kaga yau malam ya yi magana da harshe biyu wasu yarurruka sai malaman cikinmu suke fahimta da aka yi nisa sai ka gade ka sake baki sako <laughs> sai an dawo kuma sai ka fahimta yana magana duka allah ya hore malam wannan fasaha din da malam na can wancan bangare ne za mu iya kirga masa a matsayin karama amma <laughs> da yake na nan ne za mu iya cewa allah ya hore masa wannan baiwa din zai yi magana da maluma daga cikin mu atake yana magana da kuma da waɗanda suke ƙasa da fahimtar maluma kuma duk kowa ya fahimta ga kansu Allah ya bar mana malam ya kara albarka a cikin rayuwansa yau dai wasu suna jin muryar malam amma yau da suka masa ganin cul da cul ganin annabin tsohuwa kaga dai matashi ne <laughs> wannan ya nuna da sauran aiki a gaba insha Allah Allah ya kara albarka cikin eh, rayuwar malam da sauran maluma baki da